lamar zuwa dandalin bidiyoyi masu motsi na YouTube. A dandali da yake baka damar nishadantuwa ta hanyar vidiyoyi iri daban-daban. A ga masoya masu bibiyar Sani Danja ɗaya daga cikin jaruma masana'antar shirya fina-finai na bugu da ƙari a masana'antar Nollywood da ke kudancin Nigeria ɗaya daga cikin mawakan ƙasar Hausa. Da kuke gani wannan shine official YouTube channel ɗin Sani Danja inda zaka iya samun waƙoƙinsa iri daban-daban da ma fina-finansa. samun kuɗi a kuɗi shi kan channel ɗin subscribe ah, da kuma ƙararrawa da fi domin ta haka ne kai a kai da zaran ya ɗora sabuwa ƙarsa kuma sabon fim ɗinsa.